alali abinda nake so da kai ba abinda za a ci gaba da yi shi addu'a addu'a ita ce abin yi in ana yi masa addu'a har dai ba karamin yaro bane ai ba wanda ya fi karfin addu'a ai masa addu'a Allah ya shirye da shi da kuma dukkan ma masu irin wannan halin gaba daya Allah ya shirye su irin ta'asa da aika aika da bayin da yaran na yake jawowa da bala'in da yake haɗa ni da shi da irin gumamin bakin cikin da yake sada da shi waɗansu abubuwan baki ba zai iya faɗa su ba. Ta yi haƙuri. Kaɗan daga cikin irin aika-aikarsa da illarsa wata rana mai ɗakinsa. Tun ba kafin ne masa aure fake wannan tasar. Mai ɗakinsa ba unguwa ta tafi za ta je barka ta dawo amma yaron nan kafin ta dawo ya kawo shi ta ke ɗani a cikin ɗaki aka zo aka same su. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ke ayi hakuri to Allah da zan shi kullum muku gaisuwa amma shi mala adam a tausasa mutane sun zama shashashi sun sakankance sun mike kafa sun manta ubangijin da yadda ubangijin da ya halice su bayan ko ba halice mu wasa ba ba halice mu iya shege da san shakinci da sakin uh, lokacin ka a banza ba Allah ce yana cikin nasin alkur'ani wa ma khalaqatul jinni wa ins illa liya'buduni ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min kurum a shigo duk abin da ba za ka yi ba da abin da za ka yi a duniya ya zama taimakon kanka kake yi ta yadda za ka bauta wa ubangiji ka wannan gaskiya ne duk kuma abin da zai saba wa bautar ubangijinka idan ka yi shi ko mai karamin shi ko neman kuɗi da kaga mutane suna yi in har ba za ka yi kokarin dan ka ci da kanka ka samu karfin gwiwa na ibadar Allah ba to ba su da amfani Allah ya shirya da mu amin amin ubangiji Allah ya sa wannan hanya ita ce sila ta shiryar mu da wannan mu ma amin da albarka amin na gode ma shi Allah ya cika ta jannan ta kama na gode ma shi Allah ya cika ta dan takama habibu bai me ake ciki ne tsakanin kai da naja'atu wallahi kaga mahaifiyarta ce ta zo akan magana nace mata ta yi haƙuri in Allah ya zan tuntube ka akai Allah sarki to amma ja yana ji magana nan an ce a bar ku hmm? na ce a'a ga ba sai a tsigawa abin habibu ka ce a'a so kake ka baya da ni a idanun jama'a magana su nake ba da ke ba bane hajiya amma shi kansa abba ya ce magana na a ta haka ta isa ya eh to ka biya ta abban ka saboda me ai ya faɗa ne kawai dai dan abin nan amma ba wai da gaske yake yi ba na riga ma na fi yarinya da nake so wacce ce ka fita kake su? wannan amira amira ta nan gidan? ina ai zancen banza zancen wofi ne wallahi kai amfanin girma hankali amfanin hankali kuma aiki da shi zancen banza zancen wufi wallahi ba zai taba yiwuwa ba zancen banza ne ma haka ake yi kamar da ni matar banza a idan jama'a da kuma ma kan magana yaren nan ce da ce ina so me amma alhaji ka san zumuncin da ake son hada tsakanin shi da naja'atu yana wai wai wannan wai wai amira yake so ya aura ya shi yasa ke na dama kuka kwaso da kuka kada nan gidan wallahi ba dangi in ya ba na mu santa ba awo oh, to na gane na ku yanzu kun haɗe baki kai da ƴar uwarku shi da ƴar uwarsa fa'iza suka haɗe baki suka ɗauko zo ta zauna wato dan ya aure ta ne dama ji nake taimako mun kai saboda Allah da annabi da farko tara hankalin ki guri guda ki fahimci abin da nake so nuna ina so ki fara janye maganar ki da kike a mutumin banza yau idan habibi ya zama mutumin banza ke ce mutum na farko da zai fara jin rashin jin daɗi a tare da shi ya dace ina mahaifiyarsa magana idan ga yi mun musu zumunci fa nake so na kulla magana nan na faɗi ta na sake faɗinta to na zumunci ke so ki kula zumuncin nan yadda yake ki tunani da kanki ni ban da yan uwan ne ina da su ga mutane nan ga na lutu ko dukkaninsu yan uwana ne kuma kowanne yana da amma bai yi tunani in jawo wani ko in jawo yarsa in haɗa ba don komai ba saboda zamani ya riga ya yi kunzugun gata kin gane kamar yaro ya zo da kansa ga abin da yake so kuma zaman lafiya da yaran nan mutumin ba zan da ke ki zauna a yanzu haka kawai ba da ba mu same shi da ita ba to kitina ba ni da abokin irin tunani wanda za mu shawara kamar su sannan kuma wani yarinya da yake tunani ya kamata ki ankara yarinya ce mai hankali ladabi da sanin ya kamata so da yawa ma fa'iza ta kan aikata ba daidai ba na ci ko ina gani ita take kwabarta take ci abu kaza ba daidai ba hi dad Salamu alaikum. Shigo mu je. Baba ina mu. Ina mu. To yanzu ke wannan kawai shi su shigo su shiga bai zai da muke shara ba ita ba iza ita maka haifa ita ta wuce da takalmi a gabata ita ba ta wuce da takalmi a kuma ta ja ta yi baba sannu a daɗi sannu ta wuce ita ba nan ta durkusa ta gaishe ne ta wuce tare da cewa wacce na haifa to to kin ga da adala da bi ta fa na dan da muka haifa shikenan alhaji ta shikenan yadda ubangiji Allah ya sa haka shi ka shikenan shine abin bukata ke ma kuma zan ce allah miki albarka <laughs> kewaya cikin watan azumi mai wakar samodara. mai buba mai buba mai duban kewaya oh kewaya cikin watan azumi mai wakar samodara oh kewaya cikin watan azumi mai wakar samodara baki saka alkaki curi curi farin ciki ya same ni raina ruri yake ina mararin yakan auren ki da ilaye mai buba mai mai duban kewaya kewaya cikin wajen azumi mi wakar samo da oh kewaya cikin 用我真。 Oh, kewaya cikin watan azumi mai wakar samodara. Oh, kewaya cikin watan azumi mai wakar samodara. yi kai ki dawo kike turji ba yanzu da ki dawo ba abin da bai ɓaci ba ai mutum biyu in ɗaya ja ɗaya ija sai a saki sai ki ga abin yi daɗi amma ba don haka ba da yanzu abin bai lalace ba a shi ta sai yanzu kunya abin ya ke ba dole ba ne yanzu faran nan fa ce fita zo tana mun kuka ta gashi da wata a mota wata mafa wata ce fa ha ila ha'ila to ina abun kunya da ya fi wannan yanzu da ita ce fa zuwa zai idan ga wasifa babar kawai ta ta aminiya ta ce tun muna yara muke tare aure ne kawai ya raba mu da ita ki ce shi ke nan ashe abin gida ne wallahi Allah sarki baki san ma kuma wani babban farin ciki ba babban abin farin ciki ga miki yanzu dan gidan Habibu shi yake san Amira to amma bata ba shi fuska ba saboda ni ba sakan mata ba tsoron zamanin nan nake ke san halin yaran nan in ka sakan musu hajiya kenan ku dai tunda Allah ya masu hannu da shuni so kuke kuma ƴaƴan ku kuma masu hannu da shuni ko iyo banda abin hajji rabi wa yake so ya kai ɗansa gidan wuya kowa ma wuyar sai dai in ta zo ta same ka ke kanki ba kya san wuya sai dai in ta zo ta same ki dole to haka ne kin san matar mutum kabarinsa Allah ya tabbatar da alheri kuma ina fatan za ki amince a ah, in Allah da ba wani abu inda ta amince mai sai shi kenan na ji daɗi an ku haka ya faru har godiya zan je in Allah ya to kin ga kwadakin kyauta Eh, sai ki take musu godiya ai ko gobe kika je ma shikenan daidai ne au to ki cire da dangantaka ashe ashe gurin aikin su ɗaya da hajiya rabi ce min ta ma tun cikin ta yana wata shida Allah ya wa baban ta rasuwa Allah ba ka batun da cikin ta wata shida hakin sana da tausayin ta Allah ya yi ta mai hakuri ce gashi tana kulawa da ibada akan lokaci gatan ta ma mahaifiyarta kin ga kwanan nan ma kanwar hajiya rabin ta zo gidan nan eh wallahi da kwatance da babatu umma ce ce kuma hajiya rabi ai ki san ta ba fa'iza ai tun ina budurwa tare makai makaranta ɗaya da ita okay ki ce umma abin da na gida ne eh, ki san haka Allah yake ikon sa dama ubangiji dai Allah ya ba mu sa'a amma abin da yi ba karamin farin ciki zan yi ba Allah ba da wallahi Amira tana matukar kaunata ai zai zai Allah dai ba mu sa Allah isa kuma ayi da abin da ya sa ne kiran ka hmm. magana amira ce me ya faru a'a daman gidan da take ne yaron gidan ya ganta ya ce yana so kika ce min tana makaranta makaranta take da zama ko eh a makaranta take wata ce fa'iza ta ja ta dai kuma suka je gidan yanzu suke dan zauna a can gaskiya haji amma ina gudun akwai wannan lamari ba don komai ba kin ga ke na farko da siyasa ce na biyu kara ya warar yarki ke yanzu baki tunanin cewa wannan abin zai zama miki tonan ne tsakanin ke da mijinki ma babba duk mutumin da Allah ya rufa ba asiri babu wani dan adam da ya isa ya tona mai wallahi duk abin da kaga ya samu bawa daga rabbin samawati ne don haka ka ji komai haka amma kin san cewar yau shekaru goma sha tara da mijinki bai san komai a game da ke ba da wannan yarinya ko bai san abin da kika shuka a baya ba Papa kamar yaya ba ga da abin da kake nufi ba eh abin da nake nufi kawai magana ce guda daya me zai hana da ita amira din a hada su da yaran nan habu wani Abu. Abu na waje na mana kin gina aka yi musu auren asirin yaro babu wanda zai ji me ya faru tsakanin ki da wannan yarinya tunda su ba kin ga yaran na gaba da ba san me ya faru ba kin ga asirin ki arfa ke a gaskiya ba fa ba zai yiwu ba kaga abin da yasa na sako ka cikin wannan magana saboda alhaji mutum ne mai sabgogi idan na ce izo i wani abu a kai gaskiya abin da sai ɗauki lokaci dalilin da isa kenan na neme ka dan sanar da kai amma gaskiya ba zai yiwu ke hajji amma kake mara rashin kunya na farko ba ki tunanin don kina da dukiya a yanzu ni kuma na tashi cikin talauci ke a baya ma in za ki tuna baya menene ban miki ba me ban miki ba ta nake cinki da shanki da wata sutura din na dauka eh shi ne na zo da wannan magana za ki gaya magana banza magana gobe ko buga zai tsira da komai ba zai tsira da igiya faɗi haƙuri ban kira ka don ɓata ba kare ba wannan magana a batta kawai da shi daman na kira ka ne don na gaya maka cewa ko za su buƙaci dangin uban yarinyar nan ke ba za a batta ba mutum da hakika su kona a ciki to wallahi na riga na yi tsandin a ciki ko kuma a kyokin manta bayan fage to wallahi sai na fi diddigi na ji me faru lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifina ya rasu ta ina cikin mahaifiyata dan ni ban san shi ba na sarki amira wato fa'iza ta yi min wannan magana tun kafin kima kima to amma abin da ke so ki fahimta shine kin san akan sha'anin aure babu yadda za a yi mahaifiyarki ta aurar da ke ba tare da maza manya sun saka baki a ciki ba dole sai dangin mahaifinki sun zo an yi magana tare da su sai dai idan ba su da rai salamu alaikum salamu alaikum Salamu a'a libabatu sannu da zuwa yawwa ina kwana lafiya kana gajiya gajiya ina gida lafiya lau madani da zuwa lafiya wannan ba amira ba amira ce ai a nan take tare suke makaranta da fa'iza Allah sarki <laughs> Amira Amira ya su umma da hajiya rabi suna nan lafiya suna lafiya lafiya eh. sun da zuwa ni eh, zan tashi zan tafi makaranta in fa'iza ta zo hmm. a faɗa mata na tafi makaranta in hmm. kuma umma ta yi waya kira ta faɗa miki inda za a dani? ban san inda za a to shi kenan amma kafin ki tafi ki dan kawo ba uwa neman mana ko ruwa da abin da ya samu sani ku ina hajiya rabi ina nan lafiya tsalo kwanaki ma da na ce mata za ki zo eh. sai ta ce ƙarya nake Allah sarki Allah ya tallahi sabbogi ne suka yi yawa wallahi sai kiga zumuncin ma wallahi duk kana ta amma Allah ya yarda za ta ganna ba za ta ba sa Allah ya kai ya rabi alaikum salam eh, mai kyan gani ka sa ka ji sai ka gani riba a Allah mu da lafiya na san fushi take da gida sannu ko to gode ina na to lafiya Amira to sai ji sai ni ba da da hankali me yi abin